Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabinmu manzan tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ana ci gaba da samun cin karo tsakanin malaman Izala, inda insha Allahu a wannan lokaci za ku ji yacca wani babban malamin Izala ya fito ya kalubalanci duk malaman Izala game da yacca suke tura matansu suna zuwa gari-gari har ma da ƙasa-ƙasa da awa da zumman yin wa'azi ga mutane don wayarwa da mutane akan addinin musulunci inda shehin malamin ya tabbatar da cewa dole ya fito ya faɗa gaskiya wannan abubuwa da malaman izala suke yi ba daidai ba ne ba ba zai bai kamata a ce za a samar da malamai mata guruf suna zuwa unguwa-unguwa ko gari-gari ko ƙasa-ƙasa suna zuwa da zumman yin wa'ada suna da zumman yin da'awa suna faɗakar da mutane akan addinin musulunci ba malamin ya ƙara da cewa wannan ba koyar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ce ba inda ya kafa hujja da nana aisha radiyallahu ta'ala anhu yace nana aisha aisha tana ɗaya daga cikin na gaba gaba a wa'anda suke da ɗumbin ilimi suka samu ɗimbin ilimi ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba ta yi irin wannan ba wannan ba daidai ba ne ba ba bidi'a ne amma ku kasance tare da mu yanzu a wannan tasha mai albarka don jin cikakken bayanin da malamin ya yi a kan haka a yi sauraro da kallo lafiya kuma ma da sunan sunna yadda yanzu mata suka fito a social media mata 'yan da'awa mata masu wazi mace daga najeriya ta tashi ta tafi nijar ta je wazi ta bar mijinta a najeriya mace daga kano ta tashi ta tafi katsina ko ta tafi sokoto ko ta je bauchi ko ta je gombe ko adamawa ta je wa'azi wai sunan mata 'yan wasi idan ka ce ina aka samu wannan karatun yana da wahalar nunawa aisha radiyallahu anha tana cikin fitattun mata balma ba macen da ta kai ta ruwayan hadisi kai ko a cikin mazama wanda suka tsere mata ɗan kaɗan ne za ka yi ta jin an aisha an aisha ta samo mana ilimi daga annabi to ya ilimin aisha ya zo gurin al'umma to idan mace ta yi karatu sai ta yi koyi da aisha ta yadda iliminta zai zo ga al'umma kamar irin yadda na aisha ya zo wa al'umma ba yadda aka taba samun aisha ta dinga yawo daga gari zuwa gari tana zuwa tana tara mata ana musu wa'azi balle har a zo a kafa wani kwamiti na kwamitin mata 'yan yawon wa'azi daga jiha zuwa jiha har ya kai ga daga ƙasa zuwa ƙasa kuma a dinga ɗaukan su, ana sanya su a gidan talabijin kuma sai ka ga wani mai gida ne ya zo ya buɗe tasha ko ya kamo a wayansa shi ko muryar matan nan yana masa daɗi muryan akara lahu mai wa'azi ya burge wani a waje ko da ta sa niƙabi wani shi dai so ya ga fuskanta ba abin da take faɗan ba ne ma zai ja hankali a'a muryarta kuma wata tana yi tana kaɗa hannu tana maɗe kuma duk ga nan social media kuma da sunan sunna ake wannan abu kuma wallahi in ka ce ina gurin ba za ka samu gurin da aka rubuta aka ce a dinga yi ba abin da aka sani shine mace ta yi karatu akwai hanyar da za ta karantar ba tare da an keta ƙa'ida na shari'a ba ta ina ne aka ce mace ta dinga yawo daga gari zuwa gari ko a dinga ɗaukanta ana watsawa a duniya wata kwanan nan ta ce tana gaya wa mata su zama karuwai a ɗakin mazajensu wai ta ma mai wa'azi to kowa da irin yadda zai fassara daga baya ta zo tana komen ta ce ai ta wannan magana ma ya ƙara jawo mata masoya to yadda aka mai da addini fa kenan neman masoya yanzu fans ya ƙara mata adadin masoya Ka ga mace ta fito babu kunya babu yakana da aka san mace da shi ko a tara maza da mata a hall dokta wance ko a kara makin wance zo ki mana wa'azi alaran ya zo ki jabaki. yanzu yadda maza suna yawo a je wa'azin kasa da jiha da kaza su ma mata sun kama da sunan sunna wannan magana dai ka san ba sunna annabi ake ba babu inda aka samu wannan karatun mata su tara 'yan uwansu mata su karantar da su idan wani karatu mace ta yi fa imama sha Allahu ana so ta karanta addini ta gwanance ta yi ilimi mai yawa saboda ta ba da tarbiya wa 'ya'yanta saboda ta ba da tarbiya wa danginta hadisan aisha a duba suwaye suka dinga karɓo ruwayanta suwa suke shiga gurinta kuma galibi a hadisan aisha za ka samu abubuwa ne wanda suke faruwa a cikin gida wanda da wuya a samu wannan ilimin sai ta gurinta kuma yanzu duk yawan mazan nan masu wa'azi ba su wadatar ba sai an yi ta ɗiban mata ana sa su su masu zama 'yan wa'azi gari gari duk yawan maza bai wadatar ba sai an dinga ɗibo mata daga gidajen aure ana ba su mukamai suna yawo da sunan masu wa'azi to mace ta yi karatu abu ne mai kyau ta karantar abu ne mai kyau amma ya tsarin karantarwa ba karatun nasu ba ne ake suka tsarin wa'azin nasu ne tsarin karantarwa Shi ne ba haka yake ba mata da suka zo suka samu annabi sassalin suka ce ya lallahi Allah ya aiko ka ga maza da mata amma maza sun yi galaba a kanmu wurin ɗaukan ilmomin da kake tahowa da shi mu ma muna son a sa mana wani lokaci annabi ya sa musu rana yana zuwa yana karantar da mata shi namiji ya tara mata ya musu wa'azi ya karantar da su ba laifi ba ne saboda annabi shi ya fara wannan sanannen abu ne amma mace a ce ita za ta fito a tara maza da mata ta zo ta juya bayanta ga wasu mazan malamai ta ba su baya suna zaune akan kujera tana jawabi ga sunan kace-kace kowa yanzu gasa ake yi malama wance ta fito malama wance ta fito malama bbc ma har zuwa take tana hira da su kusan malaman ku kusan malaman ku mata ina cikin iyalai na ina da mata na daɗe ta haddace alƙur'ani za ta yi karantarwa ga tsarin da na sa mata mata ban hana a karantar da su a ba su ilimi ba sai ta fita tana yawo ana ɗauka ba na ce maryan ki nawa ne ba za a fitar min da shi waje ba can wani ya je kin zo kin yi karatun alƙur'ani kina rangadawa a fitar kowa yana jiban ban yarda da wannan ba Dan ban samu hujjar haka ba kina matana wani can ya ji muryan yana cewa kai amma muryan matan akwai daɗi kai kana gani dai faɗa kusa da ni ya za mu kare ni kam ha wata wani irin lokaci ne muke ciki ni ban sani ba kuma fa ana gani wani shekara can cikin wani azumi na yi magana irin wannan a wurin tafsiri akan wata da aka fito da ita ita ma an ba ta shugaban mata tana wa'azi na ce wannan ban san hujjan haka ba kawo ni dalili nake nema wasu masu zage-zage a social media suka yi toga ga mata masu rawa masu kaza masu kaza ba a yi korafi a kansu ba sai wannan na ce ah, ba kama na adalci ba kullum wa'azi muke akan wancan mugun hali amma wannan wancan su ma sun san ba addini suke ba to wannan an kawo shi an ce addini ne to tsarin ba ba na addini ba ne wani ya ce ga manyan malamai a ƙasa duk ba su ce kaza kaza ba ce to shi kenan ana maganan dalili kana maganan manyan malamai ba su ce ba wani in za a iya tunawa wani shekara wani azumi ƙasan ta ɗumama lokacin akan maganan mace mai wa'azi ni na fara wannan maganan da na yi wannan maganan aka yi ta cece ku ce a kai can wani sai ya ko wani karatu na dr sani umar je lemu sai ya tura mu ya yi kwandemin ɗin ire-iren waɗannan abubuwan kuma da ilimi da dalilai na ce to ni na ilimin bai yawa to na wannan ya yi yawa ai an yadda da shi ko ko kowa ya yi shiru bai ce komai ba saboda haka ana maganan addini ba a maganan don malamai ba su ce komai ba malaman ba ne ma suka su matan su dinga saboda haka wannan hadari ne babba na zo nan gurin ne wato wani abu ne ya faɗo min ah, a cikin irin waɗannan matan ne da yawan su wasu ba su ma goge a karatu addini wannan da akwai ire-iren wasu da naga haka nan akwai irin zafin kan nan ustaz ya ce masha Allah kina son sa hijabi da niqabi da shiga activities na addini abu ne mai kyau a samu mata sun mai da hankalinsu ga addini kuma al'umma za ta yi kyau aka yi haka to amma fa in ba a saita su ba ɓanna za a yi in ba a saita su ba ana musu iyakoki a tsaye da su a hududi na shari'a ɓanna za a yi da yawa kuma irin waɗannan matan wasu sun ɗan yi karatun wani abu na islamiyya kuma suka shiga boko a irin mss ɗin nan a nan wasu ya yi musu tasiri wurin shiga harkar addini to bayan ya musu tasiri shikenan wasu daga nan irin an saba tsayuwa a gaban jama'a ana jawabi daga nan ta zama malama ita ma amma in ka ce ga littafin ƙawa'idi akhdari ishmawi iziya risala buɗe ki dinga karantar da mu ai cikin su karatu yake na addini ko da ibada to ba za su iya karantarwa ba ba za su iya karantarwa ba sun iya dai jawabi kawai sannan sai a dinga ɗauko wasu maganganu wasu ma ba su kamata a faɗe su ba sai su dinga faɗa to wata sai ta zo ta ce wai abin da ya kamata shine kowace mace a sama mata fund guda shida a sama mata fund guda shida guda uku ta dinga sawa lokacin al'ada guda uku kuma na lokacin da ba na al'ada ba kar ya yi ƙasa da guda shida to kowane mai gida ne yake da daman da zai iya siya matansa fund guda shida yanzu wata da ta ji wannan ba shi ke ba ta je ta balla liƙe wa mai gidanta an ce sai an saya mata guda shida a wani karatu aka ce sai an saya fan guda shida so da yawa in sun ballo abin akwai abin da ya kama wato za a faɗe shi ta hanyar ilimi da yadda za a warware wa mutane bayani wannan matsala kaza ce kuma ga matsayarta ya kamata ne ko kuma a babin shawara a yi bayani wa mutane musamman su mata kar a sake maganan to shi yasa da yawa ba su da basira ba su da fasaha da tantance abubuwa kawai da an ɗauko an tasirantu da ilimin boko wasu islamic studies ne na boko a karanta islamic studies na boko a karanta mun yi jami'a da wasu haka mata na sani an karanta islamic studies da turanci transliteration da kuma translation in ka ce musu ga hadisi guda biyar biyar kawai a cikin arba'unan nawawi karanta mu ba za su iya karanta ba su ja larabcin amma turancin za su iya bayani kuma sun saba tsayuwa a gaban mutane a ce a ce a ce saboda ta zama malama ita ma wata kuma ta ɗan ƙoƙari a Islamiyya, masha Allah ta ɗaya karata alkur'ani ta iya kaza daga nan ita ma ta zama mai ba da fatawa to idan ba a yi kokari an riski wannan musiban an tare ta tun da wuri ba to in abin ya ɓalle fa to shikenan kafin a iya shawo kansa abu ne mai wahala su ko malaman ba su ji tsoron Allah sun gyara ba wallahi wallahi lokaci yana zuwa za su yi nadama akan buɗe ƙofa da suka yi wa mata su fita su zama 'yan wa'azi ki bar mijinki a gida kin tafi sokoto wa'azi ko kin tafi nijar wa'azi ko kin je ghana har gayyatan su ake yi ta wani hujja to Allah ya sauke to wannan gurin ne to fa ma wani babban malamin izala kenan da ya kalubalanci yan uwansa malaman izala wa'anda suka yadda su yadda suka yadda mata malamai su haɗa gurup su dinga zuwa gari gari ƙasa ƙasa yin wa'azi da zumman yin da'awa inda an je ca wannan shehin malamin izala ya tabbatar da cewa wannan abu da suke yi ba daidai bane bidi'a ne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 tare da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don wayarwa da al'umma kai akan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu